bisa ƙididdiga da aka samu daga wajen gwamnatin jihar yobe mm. na nuni da cewa yanzu haka ɗalibai ɗari da goma ne wadda har yanzu ba a san makomar su ba sai da suke ba ba a ji duriyar su ma kuma ba wanda zai ce ga halin da suke ciki a yanzu haka. To kamar wani irin kokari gwamnati take yi domin ganin an ceto waɗannan 'yan matan? Wato abin da ke faruwa ma shine kamar akwai ɗan sa'in sani tsakanin ita gwamnatin jihar Yobe da mm. kuma su jami'an tsaro saboda jiya shi gwamnan jihar Borno ya ziyarci gwamnan jihar yobin dan jajanta masa game da aukuwar wannan lamari inda shi gwamnan jihar yobin ya fito kanara yana zargin rundunar sojan Najeriya cewa sun kwashe jami'an soja da ke wannan gari na Dapci. Mm. Mako guda da kwashe wannan jami'ai kuma ka zo a kwashe waɗannan 'yan mata. kuma a gaskiyar zance shi ne abin ah, da yake faruwa shi ne ko lokacin da muka je wurin datti in ban da jami'an soja da suka rako kuma suka rako minista a wancan lokaci ah, babu jami'an soja a wannan gari a kuma a wannan makaranta amma mun dai ga dai jami'an sanda wanda har gwamnan ya sake da wajen misali yana cewa ai abin da ya faru na yan matan aka kwashe da datti yana da kamanceceniya da abin da ya faru a makarantar na garin Buniyadi. To gwamna ya bada misali ga wannan cewa ai a wannan lokacin ma an janye jami'an soja ne. A waɗannan mahara suka samu dama suka shiga har suka kashe waɗannan ɗalibai. To ya hukumomi suke ganin wannan al'amari ganin cewa akan janye jami'an tsaro daga wani wuri sannan kuma bayan 'yan kwanaki sai kuma a je a kai hari ya hukumomi ke ganin wannan. Wasu abin da eh, zan iya cewa hukumomi na gani kamar a gaskiya shine kisan bikin da aka ce kamar ana yaƙi ne kuma yakin ka noke mm. ah, za ki ga kamar an ci karfin waɗannan yara amma su kuma suna laɓe ne suna kuma lura da duk al'amuran da ke gudana in suka fahimci cewa suna iya zuwa nan su je su aikata aika aikan da suke so suna iya shiga wurin ba tare da samun wani turjiya ba su aikata abin da suka bukaci aikata to abin da ma ke faruwa suke nan a waɗannan yankuna musamman ma a jihohin Borno da Yobe din nan. To yanzu me ake ciki wajen neman waɗannan ɗaliban? Na'am su kamar abin bayanan da muka samu musamman ma daga wajen jami'an soja daga can babban birnin tarayya abuja eh. a ah, na sojin sama kenan cewa sun samu umarni daga wajen fada shugaban kasa cewa su tada jiragen sama wato su bi duk inda waɗannan ah, ta'adda suka shiga da waɗannan ɗalibai tabbatar cewa sun sake kwato waɗannan ɗalibai yau dai mako guda kenan cir da sace waɗannan ɗalibai mm. ah, har yanzu dai babu kuma wanda ya ji ɗuriyarsu babu kuma wanda ya san halin da suke ciki babu kuma wani takamaiman bayani game da kwato su din kamar yadda aka yi kwangabakon baya wajen bayanin da aka bayar a baya. To yanzu ana kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka sace waɗannan ɗaliban, kasan kuma 'yan Boko Haram ɗin sun kasa kashi biyu. Kamar wani ɓangare ne ake gani yake da alhakin sata waɗannan ɗaliban? Wato ba za a iya cewa ga ɓangare ba gaskiya saboda maganar gaskiya shine dan boko haram dan boko haram ne bangare yake duk abin da suke aikatawa shine iri daya